يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar are cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yini mai albarka yinin juma'a shida ga watan sha'ban shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara na dubu biyu da goma sha shida domin ci gaba da tafsirin mana alkur'ani mai girma mun tsaya a ƙarshen aya na ɗari da ishirin da uku a wannan sura mai alfarma suratul bakara don haka yau za mu ɗora daga aya na 144 da 24 da izinin Allah maɗaukakin sarki kafin nan mun saba wata munasaba ta zo mai ɗan tambihi gabanin mai tafsiri munasabar da ta zo mana sabuwa ita ce kasancewanmu mun shiga sabon wata watan Sha'aban wanda wannan wata Shi ne watan da yake jajibarin watan ramadan kenan yana da kyau musulmi ya kintsa ya shirya domin shiga watan ramadan kuma babu lokacin da ya fi cancanta a yi wannan kintsi kamar a watan sha'ban shi yasa al'imamu ahmad da nasa'i da waninsu sun rawaito hadithi daga alhib ibn alhib usama ibn zaid radiyallahu anhuma dogon hadisi ne a cikinsa usama yake cewa ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa bai taba ganin sa yana yin azumi ba a wani wata kamar yadda yake yi a watan sha'ban mai hikimar haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da shi ذاك شهر كذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن, أن يرفع عملي وأنا صائم يجي وانا متاني وانا متاني كي ربكنا دنغنا دشي tsakanin rajab sha'ban wata ne wadda a cikinsa ake ɗaukaka ake ɗaga ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki da haka nake so a ɗaga aiki na a lokacin da nake azumi wannan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake waita azumi zamu ga cewa annabi ya ambaci abubuwa ne guda biyu da yasa yake yawan azumi a wannan watan na farko da yace wata ne da mutane suke gafala suke ba sa bashi muhimmanci to ku shi yin ibada a lokacin rafkalwan mutane yana da falala na musamman yasa Allah ke sha wasu rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil-ghudwi wal-asali wala takun min al-ghafilin kenan malamai suna sha daga cikin ma lokutan amsa addu'a akwai lokutan da mutane suke shagala annabi alayhi salatu wassalam yake cewa na daga cikin abubuwan da suke saurin kai mutum gidan aljanna shine ya tashi yayi sallah lokacin da mutane suke bacci kaga lokacin rafkarwa ne na mutane to annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa mana cewa kasancewar rajab wata ne mai alfarma mutane suna damuwa da shi kasancewar ramadan wata alqur'ani ne watan azumi mutane suna damuwa da shi to wannan da yazo tsakanin su sai zanto shi ba a cika damuwa da shi ba to sai shi yake ribantan wannan lokacin ya yawaita azumi to saboda haka ya dace mu ma mu yi wannan kada mu yi wannan abin da annabi ya kira gafala abu na biyu shine cewa ana daga ayyukan bayi zuwa ga Allah madaukakin sarki kowa zai so lokacin da za a bajarar ma Allah madaukakin sarki aikinsa ya zanto ya yi shi cikin hali mafi kamala kuma hali mafi kamala da dan adam zai samu kansa a ciki a yini shine ya zanto ya yi yana azumi wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aikin alkhairi da zai annabi yace alayka bis sawmi fa innahu la mithla lahu ina horonka da kai azumi don ba shi da ba wani abu tamkansa hakanan um, hadisai sun inganta daga aisha bukhari da muslim cewa ba ta taɓa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumi ba a wani wata sama da yadda yake yi a azumin a watan sha'ban a wata riwayar na Aisha da Ummu Salama suke cewa kana yasumu sha'bana kulla kana yasumu sha'bana illa qalila yana azumce sha'ban kusan gaba ɗayansa yana azumce shi gaba ɗaya sai dai ɗan kaɗan bayan ta ce bata taɓa ganinsa yana yin azumin wani wata cikakke ba in ba ramadan so bayan ramadan watan da ya fi ta azumi a ciki shine sha'ban kun ga kenan wannan tunda muna fuskantar azumi kuma waɗansu mutane azumi yakan yi musu wahala idan har suka fara shi da watan sha'ban za su ɗan saba da shi mana zai rike musu wannan wahala din shi yasa ibnu rajab al-hanbali yake cewa shi azumi a watan sha'ban daidai yake da ratibi da ake yi kafin sallah kun gane in za ka yi sallah akwai salloli akwai rawatib sallan asuba akwai raka'atul fajr da ake gabanin sa sallan azhar akwai guda biyu ko hudu da ake guda biyu gabanin sa akwai su bayan sa hmm? sallan magarba akwai biyu bayan sa ko waɗannan rawatib to yake cewa wannan azumin kamar ratibi yake ma wato ainihin wannan azumin wajen falala har ka kawo magana na malamai da azumi a wata mai alfarma rajab ko muharram ko zulqa'da ko zulhijja da kuma yin azumi a watan sha'ban ne fi falala shi jihar da cewa yin azumi a watan sha'ban ya fi falala kan yin azumi a wata masu alfarma da haka sai mu yi kokari mu fara wannan abu na gaba na hadisi da ya zo ta hanyoyi da dama wanda malamai suna sabani wajen inganta shi al'imam muhammad nasiruddin albani ya inganta shi shi ne hadisin nan da ke cewa wajen sahabbai goma ne suka rawaito shi cewa idan sha'aban ya kai rabi a daren rabin sha'aban allah madaukakin sarki yana bujurowa mabayinsa hadisin da na karanta mu kwanaki na ce a rajab na dawa na gyara ɗin Allah yana bullowa a daren sai ya gafarta ma kowa da kowa cikin bayansa da mutane biyu banda mashirki dama inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi aiko wanda ke shirka ne kadai a wannan daren Allah ba zai gafarta masa ba ko kuma mushahin wanda ke gaba da jama'ar musulmi wanda ya zara takobansa Yayi yi baram-baram da al'umman musulmi ko mai adawa da jama'an musulmi ko da daidaikunsu waɗannan su ne wanda ba za a gafarta musu ba wannan rana to in a wannan daren to in ko haka ne kun ga daren yana da falala kenan saboda haka lokacin ne da ya dace in ya zo mutum ya ribace shi ta hanyar aikata ayyukan alkhairi da yawaita addu'a a wannan dare ɗin waɗannan su ne ababen da suka inganta dangane da abin da ya shafi azumi a wannan wata akwai waɗansu hadisai da malamai suke ɗan ja a kai shi ma ah, waɗansu sun inganta waɗansu sun yi inkaransa wanda wannan yana buƙatar dogon bayani ba za mu bari ya ci lokacinmu ba idan ta safa sha'aban su mu. cewa idan sha'aban ya kai tsakiya to kuma kada a yi azumi domin a samu karfin yin azumin sha'aban wannan malamai suna sarari a kai mahallinsa ba nan tafsiri ba ne don haka maksudin wannan magana shine jawo hankalinmu cewa mu kula da wannan wata mu yi shirye-shirye domin aikata ayyukan ibada na ramadan muna iya fara abubuwan da ake a ramadan mu fara su tun a wannan wata domin mu dan saba da su in mun shiga ramadan din kar su zanto mana baki kada su yi mana nauyi Allah madaukakin sarki ya ba mu daman yin haka ɗin kuma ya tsawaita rayuwar mu domin mu ga wannan wata mai zuwa kuma ya ba mu daman ribantansa da aikata alkhairi cikinsa na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن maɗaukakin sarki yana cewa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun ka tuna yayin da Allah maɗaukakin sarki ubangijin ibrahim ya darabci ibrahim da waɗansu kalimomi fa'atan mahunna sai ya cika waɗannan kalimomin ƙala inni ja'iluka linnasi imama Allah sai ya ce lallai zan sanya ka ka zanto shugaba ma mutane ƙala wa min sai Ibrahim ya ce ina roƙonka ka sa waɗansu ɓangare daga cikin zuri'ata su ma su samu wannan shugabanci wato da waɗansu sashe cikin zuri'ata. kala sai Allah maɗaukin sarki ya ce la yanalu ga zalimin alkawari na ba zai sami ko ya shafi azzalumai ba wannan ayar kamar yadda na faɗa mana majalisinmu da muka yi na ƙarshe ita ce farkon magana da kuma tanatarwa da mushirikai tunatarwa ma mushirikai bayan an yi magana an tanatar da ahlul kitab in ba kuma ta ba na faɗa kuma ina ta maimaita abinda al'imam Muhammad Abdullah Darazi ya faɗa. Shi wannan ayat tana kunshe da mukaddima, wannan sura tana kunshe da mukaddima sannan da manyan makasudai guda hudu sannan kuma ta rufe da katima Maksudinta na farko, wato mukaddima ɗin a ayoyi guda ishirin na farko. Sannan maksudinta na farko shine kiran mutane gaba ɗayansu cewa su zo su bautata ma Allah madaukin sarki wannan ya fara daga ya ayyuhan nasu abudu rabbakum har izuwa فأزلهما الشيطان عنها ma مما كان fi. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون زوانا كراني جممي ko gamammiya ga bayan mutane baki ɗai sannan daga nan aya ta arba'in da ɗai bani isra'ila zukuru ni'amati allati an'amtu alaikum shefabban kira zuwa ga banu isra'il cewa su bar mummunan abinda suke a kai su zo su rungumi kirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga nan ne aka tanatar da su abubuwan da magabatansu suka yi da yadda Allah madaukakin sarki ya yi da su sannan aka zo aka yi magana akan yahudawan zamani annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga afatatma'una an yu'minu lakum uh, wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah hakanan da duk hujjoji da suke bayarwa da yake sa su kangare ko yasa suka kibin addinin musulunci ana kawo shubha a yi masu rabbi har sai aka zo aka rufe magana magana da su da ya bani isra'ila kuru ni'amati an amtu alaikum to a lokacin da ake magana da su dan akan ɗofa nasa akan yi magana da nasara haka nan akan ma yi magana da mushrikan makka larabawa to bayan an gama da su sai kuma nan an dawo za a tanatar da su mushrikan makka din dangane da su ma irin abin da suke alfahari da shi suke cewa shi ya hana su karban addinin musulunci sai a bi su hujjojin nasu shi ma ɗaya bayan ɗaya a rushe su ma ana taɓa yahudawa ɗin ana taɓa nasara ɗin a tsakiyar magana da mashirikan larabawa to anan shi ne aka fara tunatar da su wannan shine zance da dama daga cikin malaman tafsiri suka tafi akai waɗansu kaɗan daga cikin malaman tafsiri suna ganin cewa wannan din ma magana ne da yahudawa ana tanatar da su da magabacinsu kafin waɗancan da aka yi bayani akwai annabi ibrahim ya zo ai kafin annabi musa alaihi salam to wannan labarin da aka bamu nasu a can baya tun daga kan annabi musa ne da ne babban annabawa na banu Isra'il shugaban annabawan banu Isra'il sannan daga baya a nan za a koma da su can tun asali ma domin su ma suna da'awar cewa suna bin annabi Ibrahim larabawa suna da'awar cewa kakansu ne annabi Ibrahim saboda haka akan tafarkinsa suke to shi ne za a nuna wa dukan su biyu cewa fa sun bauɗe daga kan tafarkin annabi Ibrahim sai Allah madaukakin sarki ya fara bayani to abin da dai na faɗa na farkon shine abin da daman malamai suke tafi a kai da haka suke cewa maksudin bayar da labarin annabi ibrahim a cikin suratul baqara kamar yadda abubakar ibn ashur ya tafi a kai shine yin wa'azi ne ga mushrikan makka jarabawa cewa da wanda suke na riko da annabi ibrahim abu ne wanda suka riga sun bauɗe ba kiransu suke bi ba ba tsarinsu suke bi ba ba addininsu suke a kai ba sun riga sun bar addininsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi shi ne tafarkin annabi ibrahim shi ne allah ya ba mu kissansa ana allah maɗaukin sarki yana cewa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun wannan in wannan wawo ɗin shi ma malamai suna saɓani afafi ne a kan me yana koma zuwa ga menene ah, waɗansu suna cewa afafi ne akan ya bani isra'il wanda suka faɗi wannan su ne suke cewa maganin dai da banu isra'ila ake waɗansu cikin ma masu faɗan wannan maganan suna ganin cewa ai kamar al-fahri ibn ashur sha maganan atsafi ne akan wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa tunda farkon kissan tunatarwa din daga can ya fara yayin da Allah ya bamu mamaki yace kai mamakin yadda kafarai suke kafirce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata bayan shi muku ni'ima kaza ni'ima kaza sannan sai ya ci gaba da bayani akan ni'imomi din shine da haka ne ma aka zo bayani akan ni'omi da aka aka yi wa banu Isra'il da aka gama magana akan ni'omin banu Isra'il yanzu za a yi magana akan ni'omi da aka yi masu kuma mushrikan Makka to sai aka faɗi wannan kuma wannan ne dai bai da tasiri wajen tafsirin aya din wa idh tala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun waɗansu malamai suke cewa banda maksudin yi wa larabawa wa'azi kuma wannan kissan kissa annabi ibrahim a suratul baqara maksudin ta shine bayyana falalan ɗakin ka'aba wanda shi annabi ibrahim shi ya daga ginin ɗakin ka'aba da masallacin ka'aba don haka waje ne mai alfarma wadda ababen da larabawa suke a wannan lokacin bai dace ba da girman wannan ɗaki da kamar yadda za mu zo mu yi bayani kamar yadda Allah madaukin sarki faɗa a wannan surar da kuma musamman a cikin suratul araf inda ake yin tawafi hmm, eh, tsarara. cewa babu mutum ba zai dawafi cikin kayansa wanda ya sabo a ciki ba amma akwai waɗansu mutane waɗanda su za su iya yi in ka zo in maka karbi aron kayansu ko su baka ka saka ko kuma in ka rasa wanda zai baka to sai dai ka cire kayan ka yi dawa fi tsirara sawa'un mace kake ko namiji kun ga wannan wani irin barna ne nan daga cikin ababai da suka yi da kuma gumaka da suka sa a ɗakin ka ɗin duka waɗannan ya kaucewa girmama wannan ɗakin kuma shine abinda su suke tin kahoci Allah madaukakin sarki yana cewa ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimat ibtala ifti'al ne daga albala shine jarabawa din ibnu ashur yake cewa sigan ibtila'i anan yana nuna kaiwa makura wajen jarabawa din kuma ma'anan jarabawa shine gwaji a gwada mutum a ga idan umarni ne a ce masa yi sai a ga shin zai yi ko ba zai yi ba duk abin da za a mutum ya yi kana son ka gane ɗa'arsa ko rashin ɗa'arsa ko iyawansa ko rashin iyawarsa ko ƙwarewansa ko aka akasin haka a kau menene in kai da wannan manufan shi ake kira gwaji shi ake kira jarabawa to Allah maɗaukakin sarki a nan yana jingina ma kansa cewa yana jaraba bayansa gashi anan ya jaraba bawansa annabi Ibrahim to anan akwai abinda da malaman suke ambata shi jarabawa mutum yakan yi jarabawa ma wani domin ya sani kenan kenan kafin a aiwatar da jaraba mutum bai da sanin abin da wannan zai yi haka yake a tsarin mutum amma a tsarin Allah madawakin sarki shi ya san komai saboda haka wannan abu ne da malamai suke cewa majazi ne saboda ana amfani da shi yau da kullum Allah ya yi amfani da shi amma ba da irin ma'ana na ɗan adam ba na cewa ba ka iya gane mutum zai bi ko ba zai bi ba sai ka jarraba shi to shi Allah ya sani amma Allah yana yin jarabawa ɗan domin ya bujuro da abin da ya sani a fili kuma ku gani dan ya kafa shaida da shi a kanku shi yasa wala nabluwannakum hatta na'lama almujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum malamai suna cewa na'lama anan yana nufin ilimi na bayyane da kuma za ku shaida amma in ba haka ba shi Allah bi kulli shay'in alim ina fata kun gane to in mutum ya san wannan don Allah ya ce yana yin ikhtibari to kar ya zanto maka iskali karka ce to a'a da bai san zai bane ko a'a Allah yana amfani da ikhtibari a madadin taklifi a madadin mene taklifi ya daura ma bawansa nauyi yake ina ba ta kun gane saboda haka babu iskali kuma kana iya jingina wa Allah madaukakin sarki wannan fi'ili ne daga cikin ayyukan Allah madaukakin sarki ko wanda ya jingina ma kansa a wurare da dama a cikin alkur'ani mai girma wanda daga cikin su shine wannan wurin da ayat da na faɗa muku da ayat suratul hud yabluwakum ayyukum ahsanu amala da ayat suratul baqara wala nabluwannakum Allah yana sha duk zai jarabce mu ya san me zamu yi bayan jarabawa din hmm? mana zai dora mana nauyi na hani ko umarni ko kaddara mana wata abu wani abu na musiba dan ya gwada mu to kuma gwaji din kansa shi ma a wasu wuraren Allah madaukakin sarki yana faɗin cewa yana yin haka ne saboda hikimomi wani lokacin ya ce wali mahisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin Allah yana jaraba ku ku shiga yanayi marasa kyau amma wannan yana ƙara wa mai imani imani saboda jarabawa ga mumini yana ƙara masa imani ne yana kuma ƙara masa kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki to don haka Allah ke jarabtan annabawa ke jarabtan bayi na kwarai kamar yadda muka faɗa ɗazu a hudu ba kamar yadda yake jaraban waɗanda ba suke ba nagartattu ba cikin bayansa wannan dan a ƙara tsarkake su waɗancan dan a ja kunninsu ko jarrabawa ta sa su gane su dawo da baya su bi Allah maɗaukakin sarki don haka al'ibtila'o a nan wurin yana nufin taklifi ka tuna yayin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa annabi Ibrahim waɗansu kalimomi mana ya umarce shi ko ya hane shi da waɗansu ai abubuwa ta hanyar wahayi zuwa gare shi kun gane ne wa izbitala ibrahima rabbuhu malamai suke cewa a nan Allah madaukakin sarki bai ce wa izbitala wa rabbuhu ibrahima ba ya kaddamar da ibrahim ɗin kafin ya faɗi shi ismu jalla jalaluhu na arraf din saboda me anan ana so ne a bayyana maka falalan annabi ibrahim ana so a bayyana falalan annabi ibrahim sai aka fara ambace shi wa idibtala Ibrahim? ana iya canzawa din yadda sunan Allah madaukakin sarki zai fara zuwa kuma maganan yayi daidai kuma ka fahimce shi amma sai aka kaddamarwa wani lokacin at-taqdim yufidu al-ihtimam harshen larabci saboda shine maksudin qissa din sai aka fara ambatan shi aka jinkirta wato ar-rabb din wa idibtala ibrahima rabbuhu ubangijin annabi ibrahim ya dora masa nauyi ka tuna yayin da ya dora masa nauyi kuma shi ma anan bai ce ibtalallahu ba bai ce ibtalaina ibrahim ba ko sai ce ibtala ibrahima rabbuhu anan dan ya nuna maka kulawansu da ibrahim saboda rububiyya tana nuna inaya da kulawa hmm? ai mun sha yin bayani cewa ar-rabbu yana nufin al-khaliqu ar-raziqu hmm? Almuhi, almumi, waɗannan su ne ma'anar arrabu mai ɗaukar nauyi mai kulawa mai gyarawa mai kaza mai tarbiyyantarwa sannu sannu to sai Allah ya amfani da wannan sunan nashi wajen jarrabawa da yawa annabi Ibrahim ashe jarrabawa ce na reno domin ɗaukaka matsayi da falalala annabi Ibrahim ina fata kun gane to annabi Ibrahim kamar yadda muka sani ba boye ba ne ɗaya ne daga cikin manya-manyan annabawan Allah maɗaukakin sarki muka yi tarjama na alamul Qur'an a farkon inda suka zo ko in ba kuma ta ba mun yi tarjama annabi Musa haka nan ko alaihi salam mun yi tarjaman Jibril alaihi salam mun yi tarjaman Mika'il ko waɗannan sunan kike kenan da muka gani daga farkon tafsirin na suratul baqara zuwa yanzu to sai gashi nan anan annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ya ambace annabi ibrahim da sunansa wannan ibrahim so 69 a alqur'ani mai girma a surori wajen 25 annabi ibrahim wannan shine sunansa ibrahim sannan akwai waɗansu sigogi da ake kiran wannan suna. a ƙira'ar mu dai ta duk inda ya zo a alƙur'ani ibrahim ɗin nan akwai a ibrahim ibrahim ibrahim sannan akwai waɗansu sigogi da aka ambata na sunansa wadda ba a karanta alƙur'ani da su ba akwai ibrahim akwai Ibrahim babu ya tsakani din akwai Abraham inda aboko ake faɗa yanzu eh, akwai Ibrahim akwai Ibrahim amma dai wanda ake karatu da shi sune wannan Ibrahim da Ibrahim kun gane ko malamai suna cewa sunansa Ibrahim ibnu Tarahu haka yazo a cikin bible larabawa suna kiransa shi tarahu din larabawa suna kiransa azaru suna kiransa azaru dan haka shine ibrahim ibn azaru ibn nahur ibn suruj ibn ra'u ibn falih ibn air ibn shalih ibn ofishad, ibn sam ibn nuh haka yazo a cikin at-taura mene imanan ibrahim din suka ce a yaren kildaniyun kamar yadda ibnu atiya yake faɗa hakanan as-suhaili cewa ma'anansa na rahim uba mai rahama shine ma'anan ibrahim a yaren kildaniyawa annabi ibrahim uba ne mai rahama suna faɗan yaushe aka haife shi wannan duka ba mu da dalili a kai hmm? malaman tarihi suna ce an haife shi shekara kaza kafin zuwa annabi isa alaihi salam sannan ya yi hijira daga garin kan'an kildaniyun eh, daga kildaniyun zuwa garin kan'an wajen fainikiyawa kenan zuwa garin haran sun zauna a garin haran sannan zuwa misra a ne ya auri matansa sara sannan hakanan dai aka yi masa umarni ya yi hijira a ne ya samu gwagwarmaya da sarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi cewa in ya ga mata kyawawa yana kama su abada ka yasa aka kawo masa sara din Allah ya nuna masa mu'jiza irin na annabawa bai iya abin da yake so da ita ba ya ba ta koyan ga hajara hmm? wannan koyan ga ita ko ta zo ta ba annabi Ibrahim cewa ya aure ta ya auri wannan matan matan ta yi ciki kishi ya kama ta Allah madaukakin sarki ya umarce shi cewa ya je ya kaita uh, inda makka yake ya je aje ta a wannan wurin da ɗan kayan abinci ya ce ta zauna a wurin bayan ta haifi ɗanta Ismail sannan ya tafi ya bar su yana tafiya take cewa Ibrahim ka bar mu mawa bai juya saboda yana tsoron in ya juya ɗin tausayinta zai kama shi na uku ta ce Allah ne ya umarce ka da kai haka ya ce eh ta ce to in Allah ne ko Allah ba zai tozarta mu ba shi ne da bayan ya tafi ta ci gaba da zama a wurin tana shayar da ɗanta abincinsu ya ƙare na haka take tafiya a nan ne take zuwa ta hau wannan dutse na safa can ta gangara ta sake hau wancan na marwa tana ganin ko za ta samu wani ko masu wucewa wadda za ta nemi wani abu a wurinsu ta yi haka tana dawowa sai ta ga alamar ruwa wato mala'ika Allah ya turo da mala'ika ya zo ya abin cakura ƙasa ta inda sai idan ruwa da fito shi ne ta zo take ta wato ainihin tuzamzimuhu kenan eh? tana tattara shi da shine ya zanto zamzam hmm? wai da yaran tana cewa zam zam zam mana ya tsaya haka nan kare ya yadu domin ta samu ta yi amfani da shi haka ne mutanen jurhum suka zo suka ga tsuntsaye a wajen suka ci kai muku wannan kwarin babu ruwa amma mai kawo tsuntsaye suka zo suka same ta ta yi ta musu cewa to za su iya zama amma ruwa na ta ne to waɗannan wannan ya zo ya inganta hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam to wannan ba shi shine abinda muke so bayar da muhimmanci ba annabi ibrahim ɗaya ne daga cikin ulul azmi na rusul daga cikin manya-manya na annabawa Allah madaukakin sarki tana iya yiwa ma daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai annabi Ibrahim a cikin jeran mazaje masu falala a tarihin ɗan adam da haka ƙur'an ya yawaita labarinsa a gaya muku surori har 25 a alƙur'ani an ba mu ƙisan annabi ibrahim kuma kowane ware ana faɗa mana don mu ɗauki izina da wani wa'azi na musamman annabi ibrahim yana cikin ulul azm Allah ya faɗa ayoyin da malamai suke cewa sune na ulul azm din guda biyu a alqur'ani duka akwai Ibrahim a ciki dai a cikin suratul ahzab wa idh akhadna minan nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam suna cewa tartibin na farko an faɗi annabi sallallahu alaihi wasallama domin sharaf ɗinsa hmm? sannan sauran an faɗe su a tartibin zuwansu hmm? wa minka ma annabi sallallahu alaihi wasallam ashe zuwa karshe ko to amma an gabatar da shi anan sauran kuma sai aka jera su yadda suka zo wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa dan haka baya nufin cewa annabi nuhu ya falala akan annabi ibrahim saboda tartibin anan bayan wannan na wato ainihin zuwa ne haka nan Allah yana cewa shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan wallazi auhayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi ku kunga yazo anan yazo a can annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ya yaba masa a alqur'ani da siffofi masu ɗimbin yawa ga kaɗan daga cikinsu Allah ya kira shi shugaba wanda shi ne anan ayaɗin ko Allah maɗaukin sarki yana cewa wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama ma'anar shugaba jagora wanda ‘yan baya za su yi koyi shi kamar yadda za mu zo mu yi tafsirin insha Allah annabi Ibrahim Allah madaukin sarki ya umarci annabawan da suka zo bayan su su yi koyi da shi a wadansu abubuwa da shi har annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabi Ibrahim jagora ne a gare shi a wadansu abubuwa shugabansa ne kasancewarsa uba yake a gare shi shi yasa ake kiransa abu al'ambiya shi ne abul ambiya na uku al'ab na farko shi ne annabi adam alaihissalam shi wannan abul bashariya ko sai annabi eh, nuh saboda bayan an yi tufan aka ce wanda suka tsira shi ne da mutanensa ko saboda haka ya zanto uba shi ma na albashariya amma a cikinsu akwai annawa akwai da ba annawawa da yawa ko kuma an annaba daga wadan surare daga baya bayan mutane sun yaɗu sosai amma annabi ibrahim bayan zuwansa dukkanin annabawa da suka zo daga sa kun gane shi yasa ya zanto abul anbiya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yayi kama a halitta ma da annabi ibrahim hadisin isra yake cewa ya ga annabi ibrahim hmm? sai shi bai taba ga mutum mai kama da sa'ibinku ba kama annabi Ibrahim ya ce shi ya yi kama da annabi Ibrahim a komai to kaga shi ne ya yi kama da annabi Ibrahim a halitta Allah ya faɗa mana alkur'ani sun ma'auhaina ilaika an tabi'a millata Ibrahim Hanifa. man yi wahayi ma annabi Muhammad Allah ke ce sannan muka yi wahayi zuwa gare ka cewa ka bi tafarkin annabi Ibrahim kaga kenan jagora ne shi saboda shi ya fara wannan tafarki Allah madaukakin sarki yana cewa wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa istabakum wa ma ja'ala alaykum din min millata abikum Ibrahim huwa min qablu shi ya ba mu na wato ainihin musulunci saboda haka jagora ne shi na duk wani wanda yake musulmi ne har wadda suke annabawa a cikinsu hakanan Allah maɗaukakin sarki ya kira annabi Ibrahim cewa alhanif ya a wurare da dama don ma'auhaina ilike a nattabin millata Ibrahim hanifa ma kana Ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana min al-mushrikin menene ma'ana alhanif shine wanda ya tsayu tsayin daka basa tauhidi ya kauce ma duk wani abu wanda yake shirka Allah ya ya yabi annabi Ibrahim a wannan ne kuma wannan shine tafarkin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo jaddada shi kun gane ko shine Allah madaukakin sarki yake cewa qul innani annabi ya faɗa duniya cewa qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifan wa ma kana min almushrikin ka gaya duniya cewa ni ubangiji na mahalicci na Allah madaukakin sarki ya shiryar da ni izuwa ga addini tsayayye ko izuwa tafarki madaidaici hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman addini ne tsayayye wanda yake babu karkata a cikinsa millata ibrahim hanifa shine addini ko tafarkin annabi ibrahim wanda ya bar duk wani abu wanda yake na shirka Wama ma kana min mushrikin kuma da dai bai taba zantowa cikin mushrikai ba kamar yadda Allah ya yabe shi a wani wajen ko ولقد آتينا Ibrahim رشده من qablu تن تن muka bashi shirya Allah ya shiryar da shi tun tun tuni hakanan Allah ya ce ya kira shi cewa zaɓaɓɓe ne shi inna Allah astafa Adama wa Ibrahima inna Allah astafa Ibrahim ne Adama wa Nuhan wa Ibrahima wa ala Ibrahima inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imrana ala alalamin nan shi alawa ne yana shiga ciki haka nan Allah madaukin sarki ya kira shi Khalil bada ɗayansa wanda babu wanda Allah ya kira shi da wannan siffa din a Alƙur'ani sai annabi Ibrahim ko babu wanda ya tarayya da shi a wannan siffa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaki sarki yana cewa wattakhadha Allah Ibrahima khalilan Allah ya ɗauki Ibrahim a matsayin khalil malamai suna cewa al-khulla ita ce a'la wa asfal hub gane ƙauna wacce ta kai makura tafi kowace tsafta da nagarta ita ake kiranta alhulla shi ne wani wa ke sha قد تخللت ruhi الروح wali dalika سمي Khalilu Khalila? mana kama mai duk hanyar ruhi a jikina shi ne suke cewa idan ya yi shiru in khalil ɗinka ne idan ya yi shiru tunaninka yake in ya yi magana magananka yake saboda tsananin soyayya wannan shi ake misali ake bayarwa na khalil ko to Allah yana da yana tsananin kauna soyayya ma annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya kira shi awwahun halim inna ibrahima la awwahun halim ma kana وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه أواه شيني mai yawan komawa da ambato zuwa ga Allah madaukakin sarki in ya samu kansa cikin matsala to koyaushe yana tuna Allah yana kiran Allah ta yadda har za a ji muryarsa yana ah Allah Allah Allah mai wato ainihin wa izuwa ga Allah sannan halim Allah ya kira shi halim mai tsananin juriya mai juriya ne sosai hakanan Allah ya kira shi munib inna ibrahima la halimun awahun munib a cikin suratu hud munib mai tsananin komawa izuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kira shi umma shi ma shi kadai ne yake da wannan sai a alqur'ani shi kadai al'umma ce ne malamai suke inda suke magana dangane da sharaɗin sallar juma'a wani suke cewa dole a samu mutane wadda za a iya zaman alkarya da su shi ne malamai suke cewa to wannan ba shi da wani haddi akwai mutumin da in shi kadai ya zauna a wuri garin zai zama alƙarya domin jagora ne mutane za su zo su bi shi ko mutane ba su da yawa to za a samu labarinsa garin zai ci gaba saboda matsayinsa da girmansa akwai kuma inda mutane za su je su zauna mutane dubu ma ba a san da su ba saboda babu wani fatacce a cikin su. to annabi ibrahim shi kadai al'umma ne inna ibrahima kana ummatan na ya tattara siffofi na al'umma wannan ya yi kusa zanto daidai da siffanta yi cewa imam ne shi hakanan Allah ya siffanta shi da cewa qanitan alqunut yana nufin fa'ian mai tsananin biyayya cikin wato ɗanƙan da kai ma Allah madaukin sarki inna ibrahima kana ummatan kanitan lillahi hanifan wa mushiriki ya minal ya siffanta shi mai gode wa ni'imar Allah ne shakiran li umi. mai godiya ne mani'imomin Allah madaukakin sarki ijtabahu mun faɗi wannan cewa istafa ko to gashi anan ya sake faɗa ijtabahu zababbe mai cikin zaɓaɓɓun, Allah madaukakin sarki wa hadahu ila siratin mustaqim ya kuma shiryar da shi zuwa ga tafarki madalici Allah ya kira shi siddiqi wadka fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan wanda ya kai makura wajen faɗin gaskiya da gaskata Allah maɗaukakin sarki da gaskata umarni da hani da kaddara na Allah maɗaukakin sarki sannan ya kira shi nabiyan annabi wannan cewa ibtila ibrahim rabbuhu bi kalimat wannan ibtila'in ta wahayi ne ko wannan wahayin shi mai da shi annabi to Allah gashi yana yaba masa cewa a cikin annabawan ma siddiqi ne duka ba duka annabi siddiqi ne ko to amma a ware ka da wannan yana nuna ƙarin matsayi innahu kana siddiqan nabiyya haka nan Allah ya ce wa laqad atayna ibrahima rushdahu min qablu shiryayye ne daman ya ce wa hadainahu ila siratin mustaqim sannan Allah ba da tsaya nan ba ya gaya mana cewa zuciyarsa tsarkakakkar zuciya ce hmm? وإن من شكله لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم na daga cikin dangin annabi Nuh alaihi salam akwai annabi Ibrahim zuri'arsa ne gashi mun faɗa masu tarihi ma suna danganta shi har zuwa Sam ibn Nuh ba to Allah madaukakin sarki ya ce na daga cikin danginsa akwai Ibrahim izza a rabbahu bi kalbin salim wanda ya je ma Ubangijinsa da wankakkiya lafiyayyar zuciya. Allah ya ce yana daga cikin bayansa mummunai bayansa masu kyautata aiki. Allah ya siffanta shi cewa cikin mutane yana daga cikin masu ƙarfi da masu tsananin basira. Hmm? ulil aidi wal absar hakanan Allah madaukakin sarki ya sifanta shi cewa mai cika dukkanin abin da ya dauka makansa ko aka dora masa shine fa atammahun dinnan Allah yana cewa Ibrahim allazi waffa allazi waffa wannan kadan ne daga cikin siffofi na annabi Ibrahim da Allah madaukakin sarki ya yaba masa da shi a cikin alkur'ani mai girma da haka ɗaya ne daga cikin manya-manyan annabawa da wajibi ne mu yi imani da su mu yi koyi da su a shari'o'insu wanda ba a shafe ba hmm? gashi nan daga cikin annabawa kusan kana iya cewa babu wadda shari'arsa take da kusa sosai da shari'ar annabi sallallahu alaihi kama annabi ibrahim shi yasa kake ji ni hadani rabbi ila siratin mustaqimin can yace millata ibrahim thumma wahayna ilayka an ittabi kaje yace millata ibrahim don haka eh, in mun san wannan daga da annabi ibrahim to ya ishe mu eh, mun san cewa babban annabi ne kuma wannan zai sa mu gane me yasa dukkanin masu bin addinin da asalinsa daga sama yake kowa yana da awon biyayya mashugabancin annabi ibrahim saboda haka ɗan gatan allah ne madaukakin sarki kun ji yadda Allah madaukakin sarki yake ba masa Allah madaukakin sarki lokacin mai ko ba mu fara da wuri bane ko wa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahun to anan man san wane ne annabi ibrahim ko man san Allah mai Allah ya masa jarabawa ce ta hanyar dora masa waɗansu abubuwa waɗannan abubuwan da ya dora masa ta hanyar kalimomi shine abin abu na gaba bi kalimat ya dora masa waɗansu abubuwa waɗanda ta hanyar waɗannan kalimomi ɗin kalimat ana cewa kalimat ana nufin kalam hmm? wa kilmatun biha kalamun qad yu'am ana cewa kalima amma ana nufin kalam ko kamar yadda Allah madauki sarki ya sha wajen muhawara da ‘yan wuta innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi ba'thun innaha kalima huwa qailuha zance ne da Allah ya riga ya faɗa Dan haka ba ta tashi ‘yan wuta ba ku imani ba kun shiga to za ku dawama a ciki haka nan watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi yana nufin zancensa yana nufin mene zancensa zancen ubangiji ya cika imma adalci ne ko ko gaskiya bai wuce ɗayan biyun nan sidqan wa adila kowane zance da Allah ya gaskiya ne kuma kowanne cike yake da adalci la mubaddila li kalimatihi wannan kalimat anan malamai suna cewa kala biyu akwai alkalimatul kauniya akwai alkalimatu ash-shar'iyya akwai maganganun Allah da yake yi na kaddara sannan akwai maganganunsa da yake yi na shari'a maganganunsa na kaddara wannan ba sa karewa qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا wannan kaddara kenan Allah yana cewa abu ya faru ya faru ga yadda zai faru ga lokacin da zai faru Allah ya riga ya faɗi wannan sannan lokacin da abin zai faru sai ce masa ya faru ya faru musibu da suke faruwa da mu duka waɗannan kaddara ne ko duk abin da yake na kaddara yana faruwa ne da alkalimat alkauniya ko alkadariya sannan akwai alkalimat ashar'iyya su ne maganganan Allah na cewa ku yi ku bari shi ne wahayi da yake zuwa ta hanyar annabawa littafi ko wahayi ko maganar da annabi zai yi sakamakon wahayi da Allah madaukakin sarki ya masa kitabu ko sunna waɗannan su ne alkalimat to abin da ya shafi wannan alkalimat to Allah madaukakin sarki dai ya rufe annabta ko to kuma littafin karshe shine alqur'ani saboda haka da alqur'ani aka rufe alkalimat ash-shar'iyya wani ba zai zo ya ce ga wani sabon wahayi kuma da Allah ya ce ku yi ko ko ku bari ba sai in fa yana alqur'ani ko yana karkashin alqur'ani ta hanyar bayanin alqur'ani sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatacce ko ingatacce ita ce bayanin alkur'ani Allah ya jarabci annabi Ibrahim da kalima Ibn Usaimin cikin tafsirin sai ke cewa yana iya ɗaukar duka biyu ko wannan alkalimatul kauniya ake nufi ko kuma alkalimat ash-shar'iyya ake nufi to tana iya saboda lokacin mu ya ja kuma bai dace mu musaba yadda muke ba za mu tsaya nan insha Allah in mun zo za mu ci gaba da magana akan waɗansu kalmomi ne da kuma saɓani don malamai sun ɗan yi saɓani dangane da mai ake nufi da waɗannan kalmomi don musamman malamai da suka tafi akan cewa ana nufin alkalimatu shar'iyya ne waɗansu umarni ne waɗansu hani ne ibnu kasir ya ambaci wajen maganganu in ban manta ba wajen tara ibn ابن jarir جرير الطبري ya ambaci wajen maganganu shi ba wajen bakwai ko makamanta haka za mu zaɓi waɗanda za mu ambata sai kuma mu faɗi abinda muke gana ya farin jaye a nan da izinin Allah madauki sarki Allah kan musati mai zuwa Allah madauki sarki ya ba mu ladan abinda muka yi daidai a ciki abinda muka yi kuskure Allah madauki sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته